بسم الله الرحمن الرحيم manta ba a darasin da ya gabata mun yi karatu cikin itimamul musalli ma zakar da za shakka fi salati ko ba mai yawa shi muka yi ko da da kan shi za mu fara insha Allah an fahimci wannan wannan babin da muka yi kan shi za mu tashi insha Allah إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في الصلاة. أتكلم بعد زامجي karatu kan cika mai sallah ya cika ma zakar abin da ya cina idan shakka fi salati idan ya ko a cikin sallah abin da ake nufi itimamu ma zakar a itimam ala ma zakar shin ya yi sallah yana tunanin raka a biyu ya yi ko uku ba da yana tunan da ya yi biyu ke to shi ke da, sai ya gini akan wannan biyu din sai ya zama to ya fara na uku kenan ko bakwai amma dai na za ka cikin hadisin insha Allah نقل قال حدثني قال عبد الله بن حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك مصلى اثلاثا ام اربعا فليصلي ركعه وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسا خامسة شفاء هاتين سجدتين وإن كانت رابعة فكلتان ترجم للشيطان mukan yi tsokaci da yanayin asani ko kuma sabani da aka samu tsakanin al'imamu nawawi da waɗanda suka rawaici wannan hadisin tare da shi وهما تقابل أحكام وكان إمام إمام مالك وهما نافعين ولكن تكلوا وانا حديثي لموكا آه، والموكا عند أهل الحديث حديث طيب آه، غالب يزال تابعين بينهم إن شاء الله اتفق لنا الإمام مالك تسير وجوده من هذا التسير هذا الإسناد مع وليد ابن مطري الصديقي فالجهال بينا الإمام الأوزاعي من أئمة الحديث بالشام يا رجوان حديثي بهذا الإسناد إلى الإمام مالك في وجه موصولة معناه أن يكون فهذه بيجي الأمير صلى الله عليه وسلم لا يمكن والإشارة بين المنصور. فهو هذا حديث آه، بالاتفاق وهي تجيش الإمام مالك بن يومي وليس الإمام سفيان الثوري الحافظ بن مسعود الصنعاني المعمر بن جعفر تداول بن القيم فيما روى عنه الحسان إذا سني مشاركة الإمام مالك أخير الله إمام الحديث في فرصة إلى قال وما من الحديث في الفرصة عند أهل الحديث حديث يومي sai dai kamar yadda muke kallo a imam malik ya rai sai ne da malik zai je yi kuma ya ko kuma wannan zafin yana da da ke rawaito wannan hadisi mawsul yana hadisi akwai tsara fil wasl wal islam fil wasl wal islam wanda yake yana da cikin annabi ma'ana jinsi wanda illa ke shigowa cikin hadisi kamar alƙalar وفي الغفل والإنسان يا لك دوامين يكتفى هو من يتنجي إذا يزمع سوى وصول إنك إنك توانك دوايا مروح لا بلاد إلا إذا يزمع سوى وصول إنك إنك توانك دوايا موصولا كلمة معلومة فاجبة الإسلام كيف تجني وترانا ابن أدرى قلوب المعاني إذا في من الأسباب الحديث كما من الزيت لدى طائب يسار لدى الإمام مسلم ابن الحداد الله يجيب كلامه ليس لوني إسناد هو كان الإمام البخاري ليس لإسناد ليس للخلاف النبي هذا الروايات من كثير الجائزين يسري شكوى الوجه هي ولا تزور ومن مسألة إشارة وكانت مثل مثل مثل أنا لم البخاري وترى ما كنت يشتغل إذا تذكرت أنا سكيت على مشهد قراءات قراءة القوة الإمام مسلم يتخلى ذكره وأيضا ذكر به موصولا في آسف ويجوز أبو الإمام ابن بلال بدأ ابن كلب وأن فهذا الذي جاء الحديث سنة الحديث سعيد ومن شئ ومن رحمه الله عليه وسلم ولا يتذكر فالكن سهلنا فنحن بمن في البلاد إياكم أكاوش فهن يداوش من الخير ولا حديثي صحيح هذا جاء الإمام مسلم يا وجهه إلى وأنا شيء لا تنسى في الإسلام لكن شيء ذكر شيء من حديث الإمام مالك فهذا شيء وأرضيك hujja amma da ce mafi inganci shi ne hadisi ko sarrafa da hadisi ne kuma ko ko jini a kan jini wanda na nuna maka yadda ake samun matsayi a cikin musulunci ana samun da ilimi ba da nan man ba ta a jini an rubu da yusuf da jini na rubu ila ma malami ne wanda yake da rubini muhammadu na dalilin ke shawar kada da yake da yake cikin da rubini irin da yake da ya ba da hadisi da wannan kalla na kuma wajen wakai da ya ce ina lana da fara an fahimci wannan inna lam najalis sufara kenan imamu malik izzar da yake da shi a wajen karanta da wajen malamin shi ya ce ba wawaye suke karatu a wajen to da ka ko ban gaya maka ko wajen wane ne ba da bi karatu ma ɗauki ilimi a wajen wawaye ibn abdullah wata rana ya masa tambaya sai ce ka irin boye ne yake tambaya an kala da kai hankali Allah ta lafi da karama malamin ka ba da kuma ya shi ma maula da na mai nuna umar mumini yana da malamin malamin da malamin malamin da suka malamin amma ibn yasari yana da hadisi da dama da suke ne mai tsakanin sarabiyin من غيركم حتى أمر رواية القرآن فمن التي الرواية وجدت المحفوظة سليمان أعطاه يسار يده حديث من أبوك من الخدري الله سبحانه يعني زيد بن حسرة زيد بن حسرة يا مال حديث تفكر يا مال شيء مرسلا يا مال شيء موصولا me yasa saboda shi tikas ne kafin ba kowa ne zai ba da hadisi ta fuska biyu ma an hana ne ba shi ake kira mafiyar sa'ad bin Usman idan ka samu mai azabi ya na ya ba da hadisi yau ya ce kaza gobe ya ba da hadisi kaza to akan duba ba waye idan ba wata karfa ne da وجدت ذلك وأنا جوال دون أن يموت قرائب وأنجوي وروحك الوجود بالكامش أما إذا يدرك بكثير من الصلاة لا أتفع ليس أقول وأنا كما الحديث في تأثيري وبالغ كما الحديث في إسلام الشهادة كما المرأة الأعمش إن تلقى الشيطان حديث في ثلاثة وسنة إن تشيء ما تنفع في ثلاثة وسنة babu mai za ka ci kai kewa in ka yana maka ka biya ka kana ne shi yana ba ka to ba sai ku san malami idan ana da yaki da yin mutum shi ne wurin shi ba ka yi ne ba ka zo yin shi an ga ba mu Allah ta ba قال أقال ابن الحارث لله أن صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أحدكم في صلاته إذا لم يكن خمسة في صلاة Suratul Qalamil Muqtada Besokku Rakaan awal salat Asalam Ubilai Amar Makuhu Wa Mubishina Dia berfalika Wayusallim Raka'atan Wa Yesus Sudalatin Yusik Ara Raka'atan Kemudian dia tahu Rakan Umi Kuhu Yusik Ara Yang ingin aku Masih Umi Kuhu Yusik Ara Yusik Ara Yusik ولم يبتدأ منه كذلك في القرية السفلية إذا ابتدأ ولاية أحد من هذين وما ابتدأ به جميع ولاية السفلية فهو صلى الله عليه وسلم وذكر الفقهاء الإمام الذي كل فهو كان فرسانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان جالسا في صلاة فإن سجوده وتوكلوا عليه انه وتوكلوا ان تولوا بما درج آلك Jadi kalau karakter perkataan yang hari ini dari debat ini, kemudian ada kita semua ada perkara beliau kalau kaji kalau tahu, kalau kita ada unit kalau kaji ini wani ne a tsara a cikin rafin wannan rabi ko ƙari eh ƙari ko ba haka wani shi ne a tsara saboda kuɗi ya zama cutar ta ya tuke da a mafiyin ko kuma ya zama tuwa a kuku ne amma ka nan idan goma idan ku a a wancan yanzu ka kai tsari ko kungiyar da kenan a ƙa'idar da aka su zama fara ko su da yawa a nan wajen tsari ne a koyewa a sama a kala da wani amma sai ya ce a kogowa da yi wani ƙwallon tafiye sai jalan shi yana da gaggaume ba sai ka tashi ka yi kafara karama duk da ke a da gaggaume ko za ka yi kafara ka السلام وغير فإن كان يتبقى الذي فلا غالب إذا فكرت أن الآن تجري شفاء هذه هذه التي وغير السلام وغير في وسلام وغير هو كتأنا وكثر شكوان إلى ما ذلك لا ترمي لا أما لا ترمي إذا أردت ذكر الواجب وذكر الواجب وإن كانت راجعة إذا هو dama da take babban gajiyo ne ko biyu ne ko da take babban gajiyo ko uku ne zai tsara ta ga daidai ke da fasilin da ƙin da shi da wannan tsira da kai da biyu sun zama su da ƙin da shi ta ma'ana ta ta kanta shi da ta ba ta fi shirin tashi a tsarin hankali da rarrabar da ya kuka ce ta yi ya fata da wani ta ci fata jira kuma ta ta ya zama su muna jira da ba da wani da ya gabata a cikin da magana da kuma dangane da abin da ya shafi جل جلاله إلى السلام منه وأنت السلام منه دبتكين دليلان لما بدنا ندور أبدا كنجي للحين جلال الكعب سلم دبتكين أبدا كنجي للحين أنا نقص أبدا أنا لما أدور من الحين أدور من الحين عندما أبدا da haka na daga cikin hikiman yin sujjada a duniya ke nan idan ya zama tsoron ya zai idan ko kai sarki mu sallama sai gani ba zai yi sallama na yi na yi ta an zai ba ya sai haka da za ku komi mun yi ishara da duk limamin da ta yi ya ta kama shi na kusurciya ko ba ya ta kama shi na kusurciya duk zai yi babu wani da zai na shi قال وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد بن خالد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله توفى الله يا كفر فيما لا شك أحدكم في ثلاثة أن يتوقع الذي يتم أنه يتم إذا توفيت وقد أصلنا في إنتاج أبن بيت تنعيك وعلاشم يمنى فأيتزي سيدي هذا وأنا أتريد فيكم شيء مقابل وفي شيء مقابل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبن آه. بيت مكان شيء مقابل ko eh tafsir ka ta abin da kake da san shi na manta kana tunanin ko ka yi ko ko kenan fasara ko ko so ka ta yi abin da kake da ko ka ta ko ko ba ita ce na ta ko ko a duk da ibrahim sallallahu alaihi wasallam da aka fara wannan matsala kana cikin sallar ce da wannan raka'a farko ce ko ko ta biyu ce to ko ka dauka ta farko inda da yana ta ce kana tsalla ko ko akwai jiwa wata a nan ta farko ce ko ya ta ɗauka wannan ta farko ce a wannan ta biyu ce ko ta uku ko ya ta ɗauka cewa wannan ta biyu ce an fahimci wannan Allah ta ɗauka shi ثم الجنس ذلك يستمر وهو ذلك لكن في جلال ذلك لا يستمر وهو ذلك فهذه الجنة في الجنة قال وحدثني عن مالك عن أبيه بن عمرو الذهبي عن قال بن أنه قال قال بن ذلك جوع ألف عمرو بن العاص وقال الإحسان من الذي يشك في البلاد قال يدري كم صلى ثلاثة مرات يجي الناس كانوا بعيد عبد الله كيف نقرا بالنهار ما كان في اول الاحزاب ان الذي يشك في الصلاه لكن اذا نجوم يجي فقط استخدام الرايات من بيت فهم صلى شبك ان يدعى لا نسمع الرسول يقول وانا لسه باب مثالي وانا لسه قاعد بيجيني اقرب إذا زايرة كل ما يريد أن نعمل على بيتكلم مرة كمان ne ɗan yi nisa tukun ah, fakilahuma dukkan ne daga cikin lokacin na tambaye shi ƙara ah, kai ce ne kan jira ka aka ta sai wata kallar ma'ana ya sallaci wata raka a musamman yadda su da ta yi daga nan sai su da guda biyu ko da yin sarari yana shin su da na ƙabliya zai ko ba a an a masa ko ba a zai ba wannan hadisin marfu'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai kai sujjada kabari amma iya sun masa da mutama ne iya iya za ka yi ko ba iya ba iya za ka amma nan da hadisin ga shi annabi sallallahu alaihi wa sai kai sujjada ah, da wata da kabari Allah ya lalace. Ba, wa haddasa da Malik أنها كم أن عبدالله بن عمر كان إذا سئل أن الميزان كذا ابن عمر يكون إذا أمر كذا أن لما هو كما قال يكن يتوقع أحدكم الذي يظن أنه يكون ثلاثين فليكن التدين يتوكين إيه قول الثاني الإسلامي سواء كان النظام فبان يكون إيه إلى ما تقول وإذا يشتي أنا أعتبر هذا المقدمة إلى أن يكون وأنا من الثلاث وشكل في يدي الثلاث إذا تربيتي أي إذا تربيتي آه، أعطيك مرحبا الله تعالى وأنا شيء آه، إجماع المترجمة مدرسة لا شك في الكلام لا شك فيه لم يكن لها حديث ضروري ويجب أن يكون المعروف أن وضوء أصل الدين لا يجاز به شيء قائلا بالنفي duk abin da yake ga yaƙini na wannan kuma kokonto ne to ba za a tashi a kan yi ba za a kowace yaƙini a kowace kokonto ba da kokonto duk wanda yake tunani ya raka a biyu ko aka ce ya ɗauka biyu ya so da shi ne yaƙini ko ya gini a kai yanzu me aka kaura wancan kofan nan da yake kofan nan ya yi da kofo za ka ce ka kaura ba kai wannan ya fi shiga a tsarin ilanci a walwala tun da yake da tabbas da yana walwala amma yana tunanin ya yi hadari to mutum da yana da tabbas yana da walwala hadasin da yake da kokon to jami'in suka ce yana da يجيني أكن يجيني اللهم إلا إمامنا مالك يجعل إن دي كان لسكي كيفو فرطوة كان لنجيتي تبدي بداي شابلا أما جدا جشينا أصحاب الوي يقول ناكي نجيتي أبوشي ما قلنا asalin sallah ya ce baka ga idan mutumin da yake sallah a mutumin da ya kalli da ya ga busasshen maniyi a tafarka da karataccen ahalar ko yanzu a wani sai ya tuna ɗauko wannan ya zo wanka kayan da ya gani sai suna da kayan biyu shi na cire wata riga iya na tashi shekaran jiya ko ko na yi bacci sau biyu ko na tafi da shi ko kuma mafarci za ta ne da hukunci a kan an ce da mafarkin na mafarki ko ba haka ba ne haka malik ya ce saboda shi ne ya ƙi cewa a kai amma na farkon da na biyu ta aiko so ne haka ne ko ba haka tunda da ya gashi kayan bacci na farko ba ka san da shi ba kayan na biyu ba ka lura ba kayan na uku kaga na ƙarshen nan dai tabbas wannan yaƙini ne ko ba yaƙini ba ne yaƙini ne amma ka ɗauka cewa a na biyu ne ko a na farko ne wannan shakka ne kaga inda akan wancan ka'idan da in kana da tsarki tabbas sai ne a shakku ya bujiro maka ka je ka sake alwala to da ya kamata a ce sallan baccin farko da ka fara yi ba ba sama da ya kamata a ce tun daga wannan sallolin da ka amma sai ma malik ya ba da ganin za ka fara ba da na ƙarshe ko na ƙarshe ne ake da yakinin cewa ka yi wannan mafarkin mutum amma da na farko da na biyu duka shakku da yakini ya yi wani bishiya to kun ga irin wani da aka ce afta ala khilafi asali ko afta ala khilafi asali Allah ta gaba shi من قام بعد الإكمال sallar ko kuma bai ma zauna tafiyar ba ta ƙarshe ya ɗauka da farko ya yi yake zai kawo tafiya ya ɗauka da lokaci ko kuma a raka a juye mai kuke zuwa a tafiya sai yi mai ne ba ku da قال حدثني an عن مالك عن ابن شهاب عن الحمد لله في البخاري أنه قال جميع في البخاري من أهل الجنة والبيت والرجال المشهورة انتظار على أن نقيم قبل ذكر المدينة وبعد القرآن ذلك هذا المدينة وذلك من ليش عن دعوة كان ذلك مع شاري يرى وما كل هذه الناس كلهم إما قامت على تجديد من تجديد الجنة والبيت yana da tsara ya mai da hankali a kan ibada an tafi fara yake kalla da na rasu da yake magana Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi na kalla da kafin zaka da bai kuma ma kalla da yake da ya yi ko annabi فلما قضى صلاته ونذرنا تكريمه وأن يحدث ثلاثة فنسلف ونذرنا تكريمه مكررنا هنا ولا سلم وما يرى مثلثا كبر في كبر ثم ارتدى سجدتين daga nan sai ya sujjada guda biyu ruwan jami'in al'adun قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حوزب عن عبد الله بن مكرمه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهورا وكان في اثنتين ولم يكن فيه فلما قضى صلاته ثلاث سجدتين ثم صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم شهادة الجمهور في الأنصار Jadi dia juga berbeda Al-Imam al-Haraj Al-Imam al-Haraj Kuwa Abdul Rahman Al-Imam Al-Imam Abdul Rahman Al-Imam Al-Imam Al-Imam Al-Haraj Ini adalah al sai ya kuma shahara da al'adar su yanzu ku dokaka da jiragen ai illa da yake dokaka da sababin fil aqli za ka ce da sababin fil aqli shi ne kamar yadda wani da yake mai yake cewa walan qara fi wujudin nas aidan فلقد الصابرين على التمام الشيء غير بدعة أيضا zai iya zuwa ya ilimi ba amma ya kasa zuwa ya zauna da shi ya ce to ba ne ne ko ba shi ne aiki amma ko dokaka ko a ce da ka daidai ko ba kuma duka ko ko ko abin da za a ba a duniyar da zuwa da kyawun mai tsaye da yawan ko ba الإمام الآخر إذا عبد الله بن قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا النبي صلى الله عليه وسلم ينام صلى لنا وكان فتنة ليل ولم يشرك فيه فينيك به ركاء جودي دونه فلما قضى صلاة مختلفة لديكم أولى وعلى ذلك بقال صلى ركعة اسجد أولادي ثم صلى وعلى ذلك

ya fi goma cikin Allah to wani gire da kuma kare shi Allah ya san ya raka da yi ruwa kaga ya fi kenan a ƙarshe ya tsara raka da amma da kuka yi tasbihi zai iya dawowa ya zama zai iya ci gaba amma abin da yake shi ne zai ci gaba amma zai kiyaye cewa ya kamata ya zama ya zama a wani da ya da sallar da abin da ke a tsoro shi ne kira na kariya kafin ya ainihin sallama da ya kira an gane da wani wata rana marar da ke nabi Allah shi maka ya yi sallah da irin wannan kuskuren da kama shi. Bai san jara sai ma'abiya limanin zuhuri kun ga yana cikin wani kudin sarari na rayuwar yana masallacin sai ki kamar ganin shahadin ai na yi daidai ko wasu daidai a sauka an fahimci wannan ya ce ya amma dai wa ala ɗaiɗin masana ya ce ya kare daidai amma suna ya zo da fahimci yadda malamai suke sai mu gane ba kila inda kai mai guri kake da wannan hadisi da ta yi da kanta da sallama da ta yi da wani yace yi, kandi ne me yasa saboda duniya ta kama shi ba a duniya amma suna da da cewa imamu guri al-imamu guri kuma yana ganin cewa duk wani nasaru mai kabiliya ko زيادة أنك بعدين أمره ينا فهمت الدوام النقص بالزيادة تلك ميادة حتى هذا هذا الشيء هذا رجينا تبرعنا أمر الجامعة إذا كنت تحكي لكم ضرر ذلك على بين هذه ما لا نمر فينا هذا فهمت البخاري لذلك ميادة وكما قال عندما رجم وما كبر يأتي كان

فإن واجباتك أن تدرس أما النبي صلى الله عليه وسلم كيف dole malamai su ce kenan ba wajiba ba ce duk abin da yake kawai kowa su to shi za su mai sai an zo da shi kuma a wani shi amma abin da yake ba ba wajiba ba ce ba to tsira na iya zo to tafiyar farko ke wani da amma tahiya ta biyu ba mana a sallar alƙasa ko la'asar ko sallar magariba ko sallar ashari tahiya ta ƙarshe da ake mene ne wani ne ba da wani zai kai ko ne magana ta farko ita kanta tahiyar da wajiba ce zaman domin ka wajiba ce domin sallama sallama wajiba إذا ذكر شيء إمام أبو حنيفة الجهان واجبات أما كثير واجبات كثر من الواجبات إمام مالك والإمام الشيخ الجهان كثير آه. الدين ولا الدين إذا كان ذلك قال صلى الحليم التكبير بيتي أقول لك حل اليقين وشركاته ومثل الحقيقة لياها نفسك وأنا أبي بذلك حرام وشيء يقول الله لأن الواجب عليك بدر الظلام واجب عليك بدني في مقرون في موالي za a iya ganin a littattafan malikiya za ka ji ana saɓanin ko? ƙasar da mara zuri salamu alaikum ko? wata na ce maka yukarin mu ko? da kuma shi ne ke da mu والجنس الزائد على قدر التسليم. لا شيء وما أدراك إذا إذا فأيضاً جمع على مدى التحديد أن أنا مثل جمع الجسد في التحيات إلى أدوار التحيات وهو أن كانوا إن أكثروا به وتأتي تشيئة كيرك أما لو تفضل تحيات الله من واجبين وأنا أعلم بين بين المدى شبوه yana a da za ka yi daga farkon tafiya ya lokacin da ka yi sallah a hukunci uku kashi na farko wajibi na tafiya na fi gaban tafiya kana zuwa musarafi na fi gaban zuwa musarafi kan za ka tsare masu shi ta hukumar wani wajibi sai jin da za ka ce a tsawon wajibi amma duk waɗannan ruwan bayan a cikin maliki to da ke asali a mamman malikiya da yin biyu irin wannan

وذكر وحيدا كوما كثير من الذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهيا لم ويندي محمد الجيد وتهيا تبي أبي سلام عليه سلام عليكم ورحمة الله ونجم يهد التعليم هو أن الأفعال البدنية تأتي من الإنسان أتى لوالده ولا تتعقل ولا يجوز ولا يجوز الكلام يعني مثلا kenan dalili ke wadatar da karatun fatiha wulaya ta kenan dalili ne da ya ta da ya farko a matsayin wajiba shi ne wannan hali mafi misali idan af'al ya zama jiki da za a yi to asali kuwa da ke ne sai su yi janin da a nan wani wannan rikin idan kuma afkar ne na mina akawar to asali shi da alƙalar ke ba sai su yi janin da cewa a nan da wani wannan ilmi ko wani karatu ko da wani Allah ta'ala قال مالك الإمام الذي في مسح في صلاته فقال الله kun ga ya ce mana ne an saba da ke ma da sai a kan ma sama a turban kafin yanzu ya mana kiyasi mana cikin ba to wanda shi kuma ya gama da ya ke shi ko mai hukunci في منكر حديث الذي فقام على إمامه أن أربعه فقرأ ثم ركع فلما ركع لا تهمل به ذكر أنه shi ne raka a wasu ya san abin da ya san ba ya zama karatun ayyukan ya zama daga rubutun da sai ya san cewa wani na fata da ya ce yanzu duk da ya riga ya zama daga rubutun zai kara tsari da tsira kawai mai sani ya ce abin da ya riga ya je ko ko zai koma da zuwa Yana da mabobin da ya fi yana. tsarkarin suna bayan sauran farko tabbas wannan da wannan sura bai tsara da kuma da wani yawanci ne ba ya tsara wasu da cikin abin da ya kada su da da ba da kuma ana yin sallama ko ba a yi an gane mun da hadisi Abdullahi bin Buhana ya ce ko zan gari ta kamar da ta ji sai da sun makaranta mun da hadisin hadisin da dai hanyar su sai ya hadu kai da shi ma sai sun makaranta ba da zai ko a hadisin baya ya ce mana wa ko zan gari ta kamar da ta ji ko bi a bashiyar sallama abubuwan da kan zai yi alfafin wannan gabar ce da ita ma malamai sun tattauna cikin da ce amma wanda yake da fahimtar dukkan gada na kabliya za a yi Allah ya haka yin ba sallama wa ne kada da ma ba sallama da sallama amma wanda a sallama da sallama amma wanda yake ganin akwai kabiliya akwai ba'adiyya kun da yake ganin ba'adiyya za a yi kamar sa abu ne ba kamar su ga da sauri na samu an fahimci wani ahalin su ba ke so da suna da hadisi da bai kuma suna da hadisi da suke ba da bai yi da masu ne za a kawo wani ma'amu kada su suna da bayan shi da an yi kallon mata ne to yadda an yi wani asirin da ya biyu za a san shi kuma kuma a kowa wanda yake ingantacce a nai sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsawon ya yi sallam to amma ta ba suka ce sun gida ya zo ne a hadisin imani ko mutum ko a nan ne kadai a ziyarar su gida ta kuma da wata suna magana da ba ta da shi sai ma ce ta hadisin zai ce wa ciwon kama بين المريض أشرف إلى ما ثقة به مقبول الحديث مقبول الرواية إلا أنه فقيه هو ورسوله في ذلك كذلك أما فقيه هذا فكره هذا فكرها فقيه لأنه حدث آه، الأعمش وكيف عفوا وكيف من الجراح لا رجال حديث الفقهاء لا رجال أحاديث يجي إن باب إجماع الأمر الذي وإن عبد الله بن مسعود لم حديث إبراهيم المنصور أن ألهم أن عبد الله بن مسعود ونفسه كشفاء الأمر أن الجواد أن بن مسعود وهنا تمشيني على مشككني فإنسانك ومسلم سيدنا أبدوا ومسلم جميعا سيدنا الأمر أن الجواد شيخ الشيخ شيخ الشيخ كل ما لم يحدث يأتي وما لم يحدث يا شيخ يا نبي يقرأ الدين أنا أضع وسط الدين وبايبيش الدين أما سيدي وسفيان أم منصور أن ألقما أن عبد الله يجري فقيه أم فقيه أم فقيه أم فقيه سيدي وحديث يتداول الفقهاء حكم الجنة مما يتزوج الشيوخ حديث الذي وقفتنا عليه منذ كان الإسلامي وسكتيا وغالي وإذا تنقل ألوان ما تدخل الناس وما يسوق القرآن يقف مثل ألوان ما كنا تدخل وكذا جبالات وكما تدخل الشيوخ abin da shi shi yadda ya tana da bai ba amma ba kai zai iya tsara zai iya amma ya kuma ya tafi don kan bayani kuma kuma a baya mun yi zama da ke da tsarin bayani ba zai yi kuma sai mu zaɓi bi a kai da zaɓi ne ma da ka kawo kuma rabbar ma da ka kawo da duk da amiri ba duk da za ka kai kan kana da ka ba a ba fihi ma wa ta ba sai ya shigar da wannan tsarin bayani haka wannan shi ma wannan tafiya ne فيما الأشهر فيما هذه بشر ولا اجتهادي والله لم يكن هذه هو هذه يكون بيتي بس cewa auliya ba a kace ai ba ba wala ne ne ya amma wanda ya sanna Allah da ne ya wanda to shi ke da tsarin da ya sanna wala kana ma Muhammad ibn Hanbal yana da

وسلم أحسن من رسوله يديك يا سيدنا ولا تكفروا mana tabliya ce sai yi tafiya wata ko ba ajiye ce sai mutum tafiya da mai sallama wannan abin da ya bi da ake ko ba bi da ake <laughs> ba za ka ce wata bid'a ba dole dalilai kamar ta da cewa ba nan tun hadisi ne da shi muhalli ne na ijtihad wani ijtihadi na shiga duk abin da yake kasan da ijtihadi na iya shiga sa ilimin na to idan ba nasi da sarihi ya zo ya kore shi ya zo da na abu zahiri ala zalika bar malamai mu zai zai ijtihadi musamman ku kalli wadancan addinin duka ko kuma fi yawan suna ganin cewa Allah ya da iya yin tahiya tsakanin wanda ke ganin tahiya ya kabiliya ko kuma wanda ke ganin tahiya a ainihin a ba'adiyya ko da dan turawai ma su da su da ne ko ma ba da sallama ma ba a yi ba ko kuma su da magana suna ganin a halli ne na ijtihadi amma ومتين كثيرا لكن الإمام الزهري إذا أخبر بنا إسهين هايلين معنى في المسكري ما لي أظن السنة يزيد شيء شيء يزيد الزعانة من المتعليم يزن هو بجي سارة وتحا وذيك يمتحيا أردن آه، يأتي بليا فوق عمليا يأتي شيء كنا هايلين معنى سلاش وقال amma dai abin da ya zo a sunna shi ne sabanin abin da shi ne ba sai kare ba kuma ya fi sauki yin tahiyan ko barin shi ya ma fi sauki a yau to sallar ba ana sauki kan ba Allah subhanahu wa ta'ala Thank you.